الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلكم كمثل الذي استوقد نارا فلما أذاءت ما حوله فلما أضاءت حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون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 Allah azza wa jalla yace masaluhum ka masalil ladzi istawqada nara falamma ada'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun Allah azza wa jalla a ayoyi guda goma sha uku zai sifata mana munafukai ya fito mana da zuciyarsu fili wato ƙur'ani duk abin da yake ɓoye laraba suka ce bil misali ya tadihul da misali ne ake fito da abu sarari a fayyace shi akwai abin da ake kira tashbihul majhuli bil ma'lum idan abu ba sananne bane a wajenka ana so ka gane shi sai a maka kwatance da abin da ka sani to tunda magana ake akan gaibu mai ake nufi da gaibu bahaushe ya ce zuciya ba tafin hannu bace ballantana a kanta to zukatan kafire Allah yake so ya musalta mana na farko abin da ke boye sai a kawo mana da abin da yake zahiri sannan kuma a ba mu misali na fili na zahiri da zahiri wanne ne misali na fili na zahiri da zahiri shine zuwan alkur'ani zuwan musulunci da kuma su yadda suke tare shi da yadda suke nema su gabayen bayan shi a aya ta biyu ta gaban wannan Allah zai ba mu misali da wannan yanzu nan duk abin da za a faɗa halin kafirai ne dama ƙur'ani ya saba har Allah azza wa jalla yake cewa daraballahu masallan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun Allah ya buga misali da wani mutum wanda yake yana da abokanan tarayya da suka mallake shi wato ka ɗauka kamar mutum goma ne suka mallake shi yana bawa ƙarƙashin ikonsu amma mutanen da suka mallake shi muta shaki suna kowanne a cikinsu yana da tsatsauran ra'ayi sai Allah ya ce wa rajulan salaman li rajulin da kuma mutum ɗaya a gefe wanda yake mutum ɗaya ne ya mallake shi hal ya ne masala yanzu waɗannan za su yi daidai misali shine ga wani bawa mutum goma ne suka mallake shi ga wani bawa shi kadai mutum ɗaya ne ya mallake shi shi wannan da yake shi kadai umarnin mutum ɗaya zai bi hannun mutum ɗaya zai bi yaddar mutum ɗaya zai nema da mutum ɗaya zai magana amma wancan da mutum goma suka mallake shi mutum goma ne za su ba shi mai umarni kuma kowanne yana da irin umarnin da zai ba shi sannan mutum goma ne za su ba shi mai hani kowanne yana da irin salon hanin da zai ba shi mutum goma zai nemi yardar su kaga zai sha wahala zai sha fama da su kenan dole da akwai bambanci don haka ƙur'ani yake in yana so ya matso maka da abu fili akwai almasal akwai almisil almasal da almisil dukkanin su ana amfani da su Allah zai ce masalul jannatin lati wu'ida mutakon kwatankwacin aljanna da Allah ya yi wa masu biyayya gare shi alkawari to wannan ana kwatanta maka ita ne ba wai aljannan ce kanta ba misali ake baka dalili saboda fiha ma la ra'at wala uzunin sami'at wala khatara bi qalbi ahad aljanna ido bai taba ganin ta ba kunne bai taba jin abin da ke ciki ba sannan duk irin tunaninka da yawon zuciyarka ba za ka taba cankan abin da ke cikin ta ba to duk sanda Allah ya ce misali misalin kawai ake baka da abu na zahiri don ka gane wancan abu nan da Allah azza wa jalla yake so ya kwatanta mana munafikai sai ya ce masaluhum ka masalil tauka da nara yadda munafikai suke tamkar mutumin da ya nemi ya kunna wuta ne daga wajen waninsa duk sanda an ce mutum yana nema ya kunna wuta wannan na nuna ma a cikin duhu yake kenan bai san a wani hali yake ba baya ganin abin da ke tare da shi sai yake kokari ya kunna wuta da kowane irin nau'i na abin kunna wuta Allah azza wa jalla yace anan fa har ya kunna saboda Qur'ani na tafiya da abin da ake kira al-ijaz takaitawa kamar yadda muka bada misali cewa idan Allah azza wa jalla ya ce annabi Musa idrib bi asakal hajar ba za ka ji Qur'ani ya ce ma fadaraba ba ka daki wannan dutsen da sandanka Qur'ani baya cewa sai daka sai dai ka ji an ce ma fan fajarat minhu isnata asharata aina sai aka samu ƙofofi guda goma sha biyu kaga maganan yadda ka ta wuce duk da ayoyi ne guda biyu Allah azza wa jal sai ce kanan nasu ummatan wahida a wata ayar zai ce ma fahtalafu a wata ayar ba zai ce ma fahtalafu ba sai ce mi fa ba'atha Allahu an mubashirin wa mundirin kaga an cire ma fi ilima din kai zaka kaddara shi ko kuma wanda yake wa man kana minkum maridan au ala safarin kaga zaka kaddara fa aftara amma in ka duba qur'ani ba za ga fa aftara ba wanda yake cikin yanayi rashin lafiya cikin ku ko tafiya sai ya ajiye azumi amma za ga ba za a sa ma fa aftara ba sai dai kaga fa iddatun min ayyamin ukar to haka qur'ani yake da al-ijaz nan ma istauqada naran kaga fa auqadaha amma ba za a gaya ma fa'auƙada ba sai a ce falamma a da'at lokacin da ya kunna wutan ta haska masa ma haulahu abin da ke kewaye da shi Allah azza wa jalla ce zahaballahu bin nurihim sai Allah ya tafi da haskensu wannan ya nuna ma ba mutum ɗaya bane tarin mutane ne amma ɗaya daga cikin su ke so ya kunna wuta to kaga akwai bambanci tsakanin annur da addau addau shine hasken rana kamar yadda Allah ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an sai ya ce ma wal qamara nura Allah shi ya sanya rana ta zamto mai haske haskenta mai zafi wata kuma ya zamto mai haske haskensa mai sanyi amma maimakon a ce ma zahaballahu bi dawihim sai ayar qur'ani ta ce ma zahaballahu bi nurihim dalili saboda inna allaha faliqul habbi wan nawa Allah shi ke tsaga kwallo kwallo da ka sani na mangoro ko giginya ko kaɗanya wan nawa shi ke tsaga kwaya ta dawa gero wannawa da kuma kwallo kwallo da ka sani na dubino ko kwallon mangoro ko kwallon fiya yukurijul hayya min almayyit wa mukhrijul mayyit min alhayy Allah shi ke fitar da rayayye daga jikin matacce ya fitar da matacce daga jikin raye sai ce zalikumullahu fa anna tufakun wannan aikin wanda yayi shi shine fa Allah to ina ke juyar da hankalinku to aya ta gaba da zamu kafa hujjare ta sai Allah ya ce falikul isbah shi ke tsago da haske kafin rana ta fito za a ga gari yi haske shi wannan hasken daga ina yake sai Allah ya gaya ma ni nake tsago da shi kafin fitowar rana ita kanta rana tana fitowa ne ta tadda wannan haska to anan idan aka ce ma zahaballahu dawdihim Allah ya tafi da wannan hasken nasu irin na rana to baqiyan nuru ya zama haske irin wanda ke fitowa kafin fitowar rana yana ninke wanda kuma shine haske da ke tattare da ni'ima amma idan aka ce zahaballahu bi nurihim Allah ya tafi da hasken su da ake kiran shi da lafazin annur to ya zama hawwancan hasken ranan an tafi da shi babu kenan suna cikin duhu dalam wannan fa ana kwatanta ma zuciyar munafiki ne amma sai aka baka misali da haske dalili saboda na za wayi gari a inda babu lantarki ya zama yadda duhun dare yake haka yin yake to ka gaya mun wani irin motsi za ka iya wani irin hada-hada za ka iya wani irin kai kawo a cikin al'amuranka na yau da kullum za ka iya babu abin da za ka iya ya zama duhu kan duhu ke to in ka fahimci wannan haka zuciyar munafiki take abin da Allah yake so ya nuna ma'ana a zuciya da akwai ji da kaina wannan jin yake zuwa daga Manfas ko wasila min wasa'il idrak ya jonu da na'urar ji ta kunne wacce in ta taho za ta wuce kunnen zuciya sai zuciya ta ji saƙon Allah azza wajen a zuciya akwai gani amma ƙofa da ke haɗe da ƙofar na'urar ido da ke gani sai ta ganin ya taho har gani na zuciya to sai ya zamana kunnen shi na zuciya baya ji idanun shi na zuciya baya gani amma kunnen shi na zahiri yana ji idanun shi na zahiri yana gani domin me ya Allah ya kafa masa hujja kar ya kawo Allah hanzari ranar alkiyama ya ce bai samu dama ya ji sako ba bai samu dama ya ga sako ba to shine Allah yake ba mu misali da yadda zuciyarsu take saboda kun ga ai hasken rana haske ne zati dau'i haske ne nata na kashin kanta amma hasken wata malamai na cewa haske ne inkias wato haske ne reflection kun ga taurari su ne masu haske shi yasa Allah ya baka misali ya ce Allahu nuru samawati wal ard sai ya ce masalu nurihi kamishkatin hamis ba almisbahu fi zujaja az-zujajatu hau kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaraka la zaytunatin an zaitunatin kai la sharqiyyatin wala kadu zaitu zaytuha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala linnas nas wallahu bi kulli shay'in alim wanda duk ya san window irin na da 'yan taga da ake a sa fitila a kai to ka ɗauka irin wannan ita ce wannan tagar da Allah ke ba da misali matsalin Nuri hisse ya ce ka mishkatin fi hamis ba kamar taga ce aka ajiye fitila a kai yawwa kuma ita kanta fitilar sai ya zamto fi zujaja an sa mata gilas shi kuma a zujaja ka an na ha kaukabin turiyun glass ɗin kuma ya zama ba ordinary glass bane yadda ka san tauraro mai masifa haske da ke can sararin samaniya haka glass din yi abin nufi yadda tauraro shi a kan kanshi yana ba da haske haka wannan gilas ɗin da aka sa fitila haskenta tamkan na tauraro ne ita kanta tana ba da haske banda wutar fitilan ba sai kuma ya zamto man da ke cikin fitilan mai ne na zaitun shi kuma zaitun yana rike haske shi a kan kanshi kuma ya zamto zaitun ɗin la sharqiyya wala garabiyya ita ba ba gabashiya ba ba bayan ba nan kaga cikin yar taga sannan cikin glass gilas din mai kama da tauraro mai ba da haske sannan ga fitila sannan ga shi an kare daga iska a iya wajen za ga duk hasken da kake so za ka samu shi yasa Allah ya ce ya kadu zaituha yudi'u hasken fitilan man da ke haska fitilan shi kan shi kawai yana ba da haske walau lam tamsas hunarun ko da ba a sa masa wuta ba nan kaga abubuwa guda uku ne ga hasken kwan fitilan ga hasken fitilan ga hasken man ga kuma an sa shi a taga da iska ba ta ratsawa shi yasa Allah ya ce ma nurun ala nur haske kan haske wannan ai Allahu nuru samawati wal ardi ai munawwiruha lahum Allah shi ke haska sammai da kasai wannan hasken da kake gani ka duba hasken taurari to shi ne Allah yake bamu misali cewa da Allah ya ga dama zahaballahu bi ko kuma falamma da'at ma haulahu lokacin da wannan wutan ta haska masa abin da ke daura da shi zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken sai zama har addau ɗin an tafi da shi ya zauna dilim wa tarakahum fi zulumatin Allah ya kyale su cikin tarin duhai wato duhu kan duhu la yubsiruna ba sa gani summun Allah ya ce kurame ne bukmun bebaye ne umyun makafi ne fahum la yarji'una su din ba yadda za a yi su dawo saboda sun yi nisa da gaskiya abin nufi anan kowane mutum ɗaya cikin adadi na waɗannan munafukan ya haɗa sifofi guda uku kowane mutum a cikinsu kurma ne shi bebe ne shi kuma makaho ne shi ba kuma yadda za a yi waccan na'urar jin ta dawo da aiki ta cikin zuciyarsa haka na'urar gani ta dawo da aiki ta cikin zuciyarsa sannan shi ma ba zai dawo kan gaskiya ba saboda ya yi nisa da ita shine malamai suka ce yana da bambanci ba kamar a baka misali a ce ja a fuka ha'un shu'ara'un udaba'un masana ilimin fikihu sun zo kuma masana harshe kuma masana waka wannan yana nuna ma kowane mutum ɗaya a cikinsu ya haɗa wannan ilimi guda uku amma idan aka ce ma ja a fuka ha'un wa shu'ara'un wa udaba'un aka sa ma wawun to nan an samu haɗin gambiza ne a cikinsu akwai masana fiqihu akwai masana waka akwai masana harshe amma wannan sifar ba mutum ɗaya ke da ita daga cikinsu ba wani yana da wata wani yana da wata a kowa yana da wannan sifofin to wanda ke da wannan sifar ta ya za a yi bar cikin duhun da yake ciki ba zai bari ba to sai ka kalli ayar ai Allah azza wa jalla ya ce falamma ada'at ma haulahu lokacin da ta haska masa abin da ke daura da shi to mutumin da yake baya gani ta taya wannan wutan ta haska masa abin da yake daura da shi sai aka ce ma ba gani na zahiri ake nufi ba gani na zuciya zuciyar ce ba ta gani ga kuma ayar ƙur'ani na fasara ma fa inna ha la ta'mal qulub la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah ya ce idanu ba suke makancewa ba zuciya da ke cikin akwatin ƙirji ita ce take makancewa an ta makance makanta ya kan kama kenan Allah azza wa jalla ya ce أو كشيء من السماء وعاد ورعد وبرق ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعد هدر الموت والله محيط أو كسيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين Allah ya ce au ka ɗau misali na biyu da zai baka ka Allah ya ce ko kuma ya zamto kaman ruwan sama ne minas sama'i da yake saukowa daga sama asayyib anan ana nufi hadari mina sama'i wanda yake zubo da ruwa daga sama kun ga wancan an ba mu misali ne da abin da ke ɓoye aka misalta mana shi da abin da ke fili idan kun fahimta mai ke ɓoye shi ita ce zuciyar munafiki mai ke fili shi ne mutumin da ya kunna wuta yake nema ya ga hanya ya jagoranci 'yan uwansa su bar wajen da suke so su bari misali na farko kenan Allah ya ce in kuma baka ɗau wancan misalin ba ga wani misali na biyu da za a baka shi misali na biyu shine Allah yana cewa su yanzu kafirai ba za su gani ba ne awalan yaran na kafaru yanzu kafirai ba za su duba su gani ba ne annas samawati wal arda kana taratqan fafataknahuma cewa sammai guda bakwai da da kasai a ɗinke suke haka haka a ɗinke suke a liƙe Allah ya ce sai muka raba tsakaninsu muka sanya rayuwar komai ya zama ta dogara da ruwa Allah ya ce yanzu ba za su yi tunani ba ba za su yi nazari su kalli wannan ba to tun da rayuwar komai ta dogara da ruwa shine Allah yake so ya nuna mana dukkan mutumin da yake so ya rayu a duniya rayuwa ta jin daɗi to ƙashin bayan rayuwar shi shine musulunci shine alkur'ani shine za a bada misali da kirgije ana Allah ya ce auka sayyibin ko ya zamto kamathali zawi sayyib kamar girgije ne mina sama'i wanda ke zubar da ruwa daga sama a cikin wannan girgijen fi zulumatun akwai tarin duhu kasan hadari ya haɗi ganga-ganga za a ga gari ya yi baki saboda mai hadarin ya yi wa hasken sama hijabi hasken da ke baka haske da muka ce allahu nuru samawati wal ard ay ha yana haska sama da ƙasa to wannan hasken hadari ya zo ya yi hijabi ba za ka samu wannan hasken bagari ya yi bakikirin ya yi duhu Allah azza wa jale ce bayan haka wa ra'adun da kuma mai tsawa wa barkun da kuma walƙiya duk inda hadari ya haɗi ganga-ganga ya kai hadari sai ka samu tsawa sai ka samu walƙiya shi wannan hadarin da ake ba mu misali da shi wanda ke ɗauke da tsawa wanda ke ɗauke da walƙiya na farko hadari ne da zai zubar da ruwa ruwan nan arziki ne kai tsaye idan kana neman arziki kai tsaye wanda baya bukatar wani kama-kama da za ka yi amfani da shi da malamai suke kiran shi an rizkul mubashir shi ne ruwan sama amma ko kuɗi wannan ba arziki ne kai tsaye ba tikiti ne tsani ne tiket ne na samun wani abu da za ka samu amma ruwan sama arziki ne na kai tsaye da za ka yi amfani da shi to tun da arziki ne na kai tsaye ka fahimci haka haka musulunci yake a wajen ka, arziki ne na kai tsaye na duniyarka da lahiranka shi yasa Allah ke baka misali na musulunci da ruwan sama da yake saukar maka to amma kar ka manta duk lokacin da zaka amfana da arzikin da Allah zai sauka maka na ruwan sama akwai fa abubuwan da suke razana ka a cikin wannan kamar me kamar tsawa kamar walƙiya wacce ce na'ura wacce take amsar wannan tsawar ita ce na'ura ta ji kunne wace ce na'ura wacce ke tozali da wannan walƙiya ita ce na'ura ta gani ido domin za a ga walƙiya kamar za ta mai ƙwace maka ganinka saboda ƙarfinta sannan za ka dinga jin tsawa rukukukuku yana razana ka amma tare da haka kana kwaɗayin alherin da ke cikin wannan tare da mai razanin da kake samu daga cikin wannan arzikin da zai sauka abin nufi dukkanin mutumin da ya musulunta dole ya shirya wa tarbar jarabawa iri-iri cikin musulunci dole musulunci ya zo da abin da ran shi baya so shi ba haka zuciyar shi take so ba amma zai gani a cikin me a cikin musulunci dole idanun shi su ga abin da ba shi ran shi ke so ba amma gashi na a cikin musulunci na dokar Allah haka zai hakura ya bi to shi kuma munafiki abin da bai yarda da shi ba kenan kun gane shi yana so ya ci ribar alheri da farin ciki da daɗin da ke cikin musulunci amma fa baya so ya haɗu da dokokin da suke cikin musulunci na yi bari na bari kamar a wani fage kamar yadda yake so ya amfana da ruwa da Allah ke sauko masa shi daga sama saboda shine jigo na rayuwarsa ba ma shi ba dukkanin tsirrai kan ruwa suka dogara jama'at kan ruwa suka dogara haiwanat kan ruwa suka dogara haka dan adam da aljani kan ruwa ya dogara to yana so ya amfana da arzikin da ke cikin wannan ruwan amma ba tare da ya ji tsawar da ke jiki ba ba tare da ya ga walƙiyar da ke ciki ba ta ya za a yi haka yi kun ga ba zai yi ba ko to wannan shine misalin da Allah yake bamu dole ruwan sama zai zo dole ya taho da tsawa mai razanarwa dole ya taho da walƙiya mai ɗauke gani in dai kana so ka ci arzikin da ke ciki to sai ka hakura da waɗannan to tamkar ruwan sama kenan tamkar alƙur'ani alƙur'ani zai zo maka da abin da Allah ya hana ka ko da zuciyarka tana so dole ka hakura ka hamu za kuma ka ji alkur'ani zai zo maka da dokar Allah da ya ce ikaza za kuma ka ganta a rubuce ko da zuciyarka ba haka take so ba dole ka hakura ka bi to shi munafiki ba haka yake so ba shine Allah ya bada wannan misalin ya ce saboda tsoron wannan tsawon ya ja'aluna asabi'ahum sai ma su dinga sanya 'yan yatsunsu maimakon Allah ya ce ya ja'aluna anamilahum nan al'ummulu nan kan ɗan yatsa ke jam'i shine anamil nan sai ka ce ifham nan sai ka ce sababa manuniya nan sai ka ce wusta nan sai ka ce binsar nan sai ka ce kinsar gaba ɗayansu sai a kira su al'asabe nan sai a kira shi ummul ummul kan ɗan yatsa iyanar ai ka'ida nan ne zai shiga kunnen ka hannun ba zai iya shigewa can ciki ba amma saboda ƙur'ani ya nuna ma yadda suka damu kar su ji saƙon da ke cikin musulunci duk yadda za a yi na'urar kunnen su katta kai wa na'urar zuciya sai su ƙoƙarin su tura 'yan yatsan. kuma ƙarfin tsawon da ke zuwa ya fi ƙarfin taron kunnuwansu duk yadda suka kai da toshewa sai su ji saƙon na shiga saboda Allah ya kafa musu hanzar yaran alkiyama kun fahimta ai wannan shine kokarin da mara gaskiya yake duk sanda yake toshe kunnansa sai muka ce dauki misali mutum yana zaune da wacce take ba ita ce matar gidan ba sai ya ji kwankwankwankwan an zuwa na kwankwasa kofa saboda guilty conscious na rashin gaskiya sai ga ya tashi a tsorace yana leka inda za a sa kuba ko dan mukulli yana dube-dube har ma mutumin da ya zo in yana da hikima ya gane cewa wannan fa akwai wani abu na rashin gaskiya tattare da shi ya kuma ɓoye wannan matar ya kuma dinga leke-leke lokacin da zai raka ta tafi ta tabbatar babu kowa damansa da hagunsa gabansa da bayansa amma idan ya zama to ita ce matar gidan da karfin gwiwa zai zo ya buɗe ko ma ya bata umarni cewa je ki buɗe ki gawaye yi masa izini ya shigo wannan shine bambancin mumini da kuma wanda yake munafiki abinda Allah ke nuna wa ke kun gane ai shi munafiki duk lokacin da ayoyi suke zuwa na alkur'ani hankalinsa a tashe yake duk yadda zai toshe kunnensa kar ya ji baya so shi yasa annabi nu yake gaya ma wa inni kullama da'awtuhum Allah ni duk sanda na kira su ja'alu asabi'ahum sai su tsanya yan yatsun su fi azanihim a cikin kunnuwansu wastakshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara su dauko riga su lullube kansu saka ɗan yatsun bai isa ba kaga ba ɗan yatsa ne ke shigawa kan ɗan yatsa saboda kar su ji sakon Allah haka munafiki yake shi to ne Allah yake bamu wannan misalin kullum kokarin su kansu mun ba da misali shekaran jiya muka ce wa iza ma unzila suratun duk sanda sura ta sauka fa minhum man yaqulu sai kaji a cikin su wani na cewa ayyukum zadatu hazi imanan waye waye a cikin ku wannan ta kara masa imani ne haka ba za ka ji munafikai na tambaya a junansu ba suke wannan magana Allah ya ce fa amma lazina amanu waɗanda suka yi imani fazadathum imanan wahum ya stabshirun tana ƙara musu imani kuma kaga suna wa junansu son barka suna taya junansu murna shi munafiki kullum abin da baya so kada sura ta sauka saboda kalla Allah ya bankada abin da ke cikin me abin da ke cikin kirjinsa to shine Allah ke ba mu misali anan yake cewa wa ra'adun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim sai su saka in yatsun su a cikin kunnuwansu minas sawa'iqi saboda gudun wannan tsawon mai firgitarwa hazar mauti saboda tsoron mutuwa nan Allah ya kwatanta mana zuwan ruwan sama da zuwan musulunci yadda ruwan sama ke zuwa da arziki ya zama jinsi guda hudu da su kadai Allah ya halitta a cikin halittarsa ko dai ya zama nabatun abin da ya shafi tsirrai ko ya zama jamadun abin da ya shafi abin da ba tsirrai ba kuma haiwan ba ba kuma dan adam ba ko dai ya zama haiwanu abinda ba na batun ba ba jamadun ba dabbobi ba kuma dan adam ba ko kuma ya zama dan adam wanda shi Allah ya bawa badil da shi da aljani suna da zaɓi waɗancan ba su da zaɓi waɗannan su ne ajinas kuma ka kalli tsarin rayuwa sai Allah ya saka su ɗaya kan ɗaya sai ya zamto shi jamad shi zai hidimta wa nabat tsirrai saboda ƙasa ita ke wa shuka hidima akan ta za a yi shuka ita take mata hidima shi kuma nabat yayi wa dan adam da haiwan hidima tsirrai kenan shi kuma haiwan yayi wa dan adam hidima in aka ce dan adam nan ana tafiya da fuska biyu ne tare da aljani kagan ka kalle su gaba ɗaya suna hidimta wa dan adam wannan Allah ya hore masa su a matsayin me a matsayin ni'ima to menene jigo na rayuwar waɗannan abubuwa guda uku har da za su zamto ni'ima ga jinsi na hudu ɗan adam shine ruwan sama anan arziki yake to yadda wancan ruwan saman yake zuwa da arziki haka fa musulunci ya zo da arziki tamkar ruwan saman can amma sai munafiki yake so ya ci gajiyar da ke cikin arzikin musulunci ba tare da yayi nayi barna bari ba zai yi kamar yadda yake so ya samu ruwan sama ba tare da tsawa da walkiya ba to shi ne misali na biyu da Allah azza wa jalla yake bamu sai ya ce wallahu muhidun bil kafirin Allah fa yana kewaye da kafirai wato ya kewaye su ko ina malamai suka ce an ka kalla ayar da kyau tana nuna ma ba kafiri kadai Allah ke kewaye da shi ba har ma wanda yake ya sallama sa ba kafiri ba amma a nan don a nuna ma duk makarkashiyar da suke a boye da kutungwilar da suke to Allah yana sane da wannan kutungwilar da suke babu kuma inda za ta ce aya ta gaba يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أباء لهم نشروا فإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أن Allah azza wa jalla yace kadul barqu yakdafu absarahum kullama adaa lahum mashawfihi wa iza azlama alaihim qamu walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah azza wa jalla yace kadul barqu waccan walqiyar da aka bayyana ta yakdafu absarahum tayi dab da ta dauke ganin su ya zama ba sa gani saboda ƙarfin zuwan walƙiyar ya zamto idanunsu ya shafe babu abin da suke gani saboda ƙarfin haskenta kun san kamar da muka faɗa satin da ya wuce ana shirye-shiryen naɗa abdullahi ibn ubay ibn salul a bashi jagoran kazrat da aus sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina wannan hijiran sai ta soke wancan shugabancin da za a bashi sai ya zamto hasada ta mamaye zuciyarsa sai ya zamto ba shi da abokin rigima sai shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam amma sai ya je masa da fuska biyu fuska ta farko a matsayin mai kaunarsa fuska ta biyu yana haɗa kai da kafirai ya za a yi a gabayen shi a gabayen musulunci to kullum abin da baya so yadda baya so waccan waliyar ta dinga ratsawa amma yana son ruwancan ya zo da arzikin da zai amfana haka baya so ya ga musulunci na samun tagomashi amma kuma yana so ya samu alherin da ke cikin musulunci sai Allah ya ce to yadda yake haka musulunci kullun tsole masa ido yake yi yana birin kasa yana haɓaka tamkar yadda waccan walƙiya ke ta kaɗawa tana flashin kamar ta kashe masa gani abinda baya so ya gani kullun shi yake so ya gani ci gaban musulunci da baya so ya gani kullun musulunci haɓaka yake yana birin kasa shine misalin da Allah yake bayarwa ya ce kullama a ga alahun disan da wannan walƙiyar ta ba da haske tunda suna cikin duhu ne a misalinmu na farko suna neman haske mashaufihi sai su yi tafiya cikin wannan hasken gwargwadon yadda ta haska musu Allah ya ce wa iza azlama alaihim idan wannan walƙiyar ta tsayi da haskawa ta ba su duhu kamu sai su tsaya cak babu gaba babu baya walau sha Allahu da fa Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihim sai ya tafi da jinsu ya kashe na'urar jin wa absarihim da na'urar ganinsu inna Allah ala kulli shayin qadir lalle ko shakka babu Allah mai iko ne akan komai saboda haka yana da iko yadda ya musu kyauta na ji da gani ya kwace kyautarsa na ji da gani ya zamto sun dawo ba sa ji ba sa gani amma sai Allah ya bar musu don me dai ya kafa musu hanzari da shi ranar alkiyama cewa kun ji kuma kun gani kun ji kubu ne kawai sai orientalist suka ce me ya hada makaho kurma bebe a lokaci guda da ji da gani da Allah zai ce da ya so sai ya tafi da jinsu da ganinsu sai aka ce ba ku fahimci alkur'ani ba wajen nacin sai kuma alkur'ani gyara sai kuma ya zamto kuna ta bidin ai wancan makantan da kurmantakan da bebantakan da Allah yake nufi na zuciya yake nufi zuciyar ita ce makaho ita ce kurma ita ce bebiya dangane da musulunci dangane da alkur'ani amma waɗannan na zahiri Allah ya bar musu su don ya kafa musu dalili da shi ranar alkiyama to abin da yake faɗa a nan da ya ga dama yadda ya zamto na baɗinin suna kashe da sai ya kashe na zahirin ma ya zamto babu su kwata-kwata sai muka ce karatunmu na baya ya dawo kun ga nan ma an gabatar da ji akan gani nan ma an kawo ji a kwaya ɗaya an kawo gani a jam'i Zaka iya ganin tarin abubuwa lokaci guda amma ji sai dai ka ji abu idan yanzu zan ma magana wance ma magana wance ma magana sai dai ka ji muryar ka amma baka isa kai ji na sauraro ka ce ka ji abin da kowa yake faɗa ba sai dai su yi maka ɗaya bayan ɗaya saboda ji bai ɗaya amma gani idan ka tashi haka duk kana kallon mu lokaci guda amma ji wancan yana yi wancan yana yi a ce mutum goma suna ma magana lokaci guda ba zai yi ba saboda ji kwaya ɗaya ne shi yasa Allah yake kawo shi a kwaya ɗaya amma gani kana iya gani da yawa shi yasa Allah yake kawo shi a jam'i kun ga aya ta Qur'ani ta dace mai da aya ta zaki Allah ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin haka a doron ƙasa akwai aya ga mutanen da ke da nutsuwa ke da hankali ke da sakankancewa kan misalan da Allah ke basu sannan bayan haka muka ce na'urar ji ita ke fara sallama ga jariri ita ke fara aiki lokacin da jariri ya shigo duniya kafin na'urar gani da za ka zo ka yi ta wa jariri haka bai san kana yi ba amma ka yi masa kyakkyawan ihu sai ka ji ya mai kara saboda mai yana ji na'urar ji ta shigo tare da shi duniya tare da cewa halittarsa daban yi masa kyautan jin daban saboda ga waccan ayar Allah shi ya fitar da ku wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la da shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba sai muku kyautar ji da gani waja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun ko ma ku yi masa tukuici da godiya kaga ba karamin baiwa ne Allah ya maka Yawa kuma duk inda za a fara sai ji ya gabaci gani saboda haka tsarin halitta yake amma ranar alkiyama gani ke gaba da ji saboda nan gani shi ke da tasiri ba mi ba ji rabbana absarna wasami'ina ina. farji'na na amal salihan Allah mun gani kuma mun ji kun ganan gani ke fara aiki ba ji ba saboda ranar tashin hankali ne saboda haka na'urar gani take fara aiki ba na'urar ji ba sannan muka ce na'urar ji ita ce kadai Allah baya kashe ta lokacin da kake bacci da zaran ka kwanta bacci an zo ana wane wane wane sai ka ji ka amsa amma gani ko baka gani sai dai ka ji inda za ka kashe na'urar jin ba zai yi ka tashi ta hanyar kira ba sai dai a taba wannan shi ya faru da ashabul kafi fadarabna ala azanihim fil kafi sinina adada saboda Allah su yana so su yi bacci na tsawon shekara 300 a lissafin wata tsawon shekara 309 a lissafin rana sai aka kashe na'urar su sai zamto ba sa ji wannan shine dalilin da yasa su kai amma ba haka ba da za su ji su tashi da kiransu kawai in kai za su farka to wannan shine dalilin da Allah ke gabatarwa Allah ya ce to da mun so da sai mu tafi da wannan Allah mai iko ne akan komai shi ya baka wannan kyautar abu ne mai sauki yadda ya baka shi ya kwace wannan abu aya ta gaba خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ya عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ayyuhan nasu ku mutane ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta wa ku wanda shi ya samar da ku sai lafazin ar-rabbu tazo ana saboda huwa alladhi awjadaka min al-adam wa amaddaka min al-udum wa tawalla tarbiyatak Allah shi ya samar da kai daga babu ya sama ma ni'imar da babu da baka da ita asalinta sannan ya ɗauki dawaine ka wannan shine ne rabb sai Allah ya ce to ku kalli wannan ni'imar da na muku na farko kai dai yanzu da kake ga akwai da fa babu kai daga babu kake na samar da kai zuwa akwai ni'ima ta farko kenan sannan duk ni'imar da ke tattare da kai kama daga lafiyarka na'urar jinka na'urar ganinka kafofin sadarwarka da kake tunani da su suke musanya tsakaninsu da zuciya duk ni'imomi ne jingim Allah ya sama maka su wanda asalin su babu wannan ni'ima ce Allah ya ma sannan ya rike ɗawainiyar rayuwarka a hannunsa shi ke tafi da rayuwarka wannan ni'ima ce mai zaman kanta to idan ka yadda wannan ni'ima ce wanda ya maka wannan ba shi ya kamata ka bauta masa ba ai shi ya cancanci bauta ko to wannan dalilin kawo ayar bayan an kawo ayoyi sha uku kan munafikai shine shi munafiki bai yadda da ada'ur rububiyya ba inda hatsarinsa ya bi na kafiri kenan kafiri fa duk kafircinsa wanda ba munafiki ba shi ya yadda da ada'ul rububiyya amma bai yadda da ada'ul uluhiyya kyauta ta uluhiyya ne bai yadda da ita ba saboda shi bai yadda ka bautawa Allah shi kadai ba sai ka sirka ibada da Allah da wani kuma ka bautawa wani Allah wato ada'ul uluhiyya ɗan uwa tana da fuska biyu na farko kyautar shine Allah ya ce yi sallah yi kaza yi kaza yanzu zai ka samu masana kwanan nan ana ta fito da bincike cewa sujuda kawai da kake yin kaga amfanin da yake ma a gangan jiki masana suna ta fitar da shi sujuda a cikin sallah umarnin waye kai sallah kai sujuda umarnin Allah ne to kaga wata kyauta ka samu kai tsaye a nan duniya da za ta amfane ka sannan ga ta a lahira to wanda bai yarda da Allah ba ya shiga yarjejeniya da shi ina zai abinda Allah ya ce ballantara ya ci gajiyar wannan kyautar ka kun bambanta a nan kenan kun fahimta aiko to haka in ka dinga kawa samu likita ya gaya ma amfanin da azumi yake ma wata ɗaya a cikin watanni goma sha biyu na shekara ka ji gangan jikin ka irin yadda ake wanke shi a masa garan bawul a gyara shi wanda bai yadda da Allah ya shiga yarjejeniya da shi ya yi imani da shi ba a ina ya samu wannan amfanin na nan duniya ba ta na ya samu na lahira kaga mumini ya ke banta da me da'ul uluhiyya shi kadai amma a ata'ul rububiyya shine kamar ruwan sama kamar iska kamar rana kamar dare kamar ni kaman wata kaman tauraro ka gaya min halittar Allah da ba ta amfana da wannan Ka kowa na amfana amma saboda rashin kirki irin na munafiki shi hatta wannan sai ya juya masa baya ya ce bai yadda amfana da shi ko kafiri ya yadda wala in sa'altahum wala in sa'altahum wala in sa'altahum ga sunan a jere da zaka tambaye su waye kaza da zaka tambaye su waye kaza da za in ka tara su la Allah gaba ɗaya za su ce maka Allah ne kaga sun yadda da me ta'ul rububiyya amma ba su yadda da ta'ul uluhiyya ba munafiki shi bai yadda da shi to a dalilin rashin yadda shi da shi shine Allah ke jan hankali nan sai bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba sai ya ce ya ayyuhan nasu saboda Allah saboda rahamarsa da jin kansa wanda bai yadda da shi ya amince masa ya shiga yarjejeniya da shi ba baya cewa yi ko bari ka kula duk sanda zai bada umarni sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya man amanta bi kai wanda kai imani da ni ka yadda da ni ba zan cuce ka ba ka shiga yarjejeniya ni da kai ka siyar min da ranka da dukiyarka in biya ka da gidan aljanna na sa maka doka ika za ka bar kaza kalli jin kai na ubangiji ta a kuma lokacin da kai da wanda ya ki yadda ya bi wannan abin kuna shan iska ɗaya kuna amfana da rana kwaya ɗaya kuna amfana da ruwan sama kuna amfana da dare kuna amfana da yini dukkaninku kuna ci daga arzikin Allah amma kai ka yadda shi bai yadda ba a rashin yaddan nashi Allah bai sa ya janye waɗancan kyaututtukan ya rasa yadda zai yi ba sai ya bar masa akwai rahmar da tafi wannan to wannan ita ce ar-rahmanur rahim da ke cikin suratul fatiha kun ga ba wanda baya amfana da to anan shine Allah ke janyo hankalin munafikai cewa ku bauta wa ku ba wanda shi yayi muku waccan ni'ima allazi khalaqakum wanda shi ya halice ku na min qablikum kuma shi ya halici waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaquna Allah ya yi muku haka ne ko kwa riki garkuwa ko kwa riki shamaki ko kwa riki kariya da za ta kare ku daga fushin Allah ya mamaye ku saboda Allah ya fushi da mutum kuma ya gama yawo ya gama aiki wannan shine dalili aya ta gaba kanta za mu tsaya a'a bata haka أسأل الله العلي العظيم الجليل المجيد الغفور الرحيم أن يعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمجوسين ومن بايعهم وسالمهم نسأل الله السلامة والعافية والسداد والتوفيق والله المستعان وعليه تكلان منا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته